sha ɗaya ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1446 wanda zo daidai da sha ɗaya ga watan uku a Gregorian calendar biyar. dan ci gaba da darasin mu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci ne albarka masallacin Alhaji Abubakar Yaya Arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a nan cikin anguwar bolari a kuma kan titin mai tama yusuf tele idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul safi wanda muka ce ita ce sura ta 61 in ka ɗauko daga fatiha sannan ta sauka a madinatul munawwara zada Allahu takriman wa tashrifan wa ta'zima sannan kuma tana da ayoyi guda goma sha hudu. kafin mu je ja na gaba akwai tambaya da wani ko wata ta rubuto malam tambaya ta ita ce yaya ake siyarwa ga mutumin da ya girma wanda har ta kai ba zai iya azumi ba haza bisalam to idan mutum ya tsufa ya girma girman da ba zai iya azumi ba ya tabbata ba zai iya azumi ba ba rahin lafiya sai ba amma tsufa ne ya kai ga matakin ba zai iya azumi ba ga wannan abin da malamai suka tabbatar kamar abdullahi dan abbas allah ya masa rahama shine wannan mutumin ya ciyar na fata an fahimta matukar dai tsufan ya kai tsufa sai ya ciyar kawai kai abdullahi dan abbas ma da wasu malamai suka ce in ba shi da halin ciyarwa to da ciyarwar da azumin duk sun fada a kai musamman ya zama ba wanda zai iya taimaka masa cikin yan uwa ya ba abin da zai ciyar to da azumin da ciyarwar duk sun faɗi tunda kaga babu karfin da zai je aikin kuɗi ya nemi kuɗi ya ciyar sannan ƙarfin jikinsa ba zai ba shi damar azumi ba suka ce dalili akan haka shine ai lokacin da yake da ƙarfi da lafiya yayi azumi yanzu ba wai ganganci ne ya hana yi ba yanayin tsufa ne da yanayin jikinsa ya yi zuwa ga na ba iya ba da haka sai ya siyar in ba halin siyarwa an yafe masa wannan ita ce magana mafi inganci to amma tambayar anan ba iya wannan amsar take nema ba tana neman hatta sigar yadda za a ciyar sigar yadda za a ciyar malamai suna ba da hanyoyi guda biyu zuwa uku hanya ta farko shine duk dare ko duk rana ko duk safe na faɗi wannan ne saboda wasu ɗauka ciyarwar nan kala uku kamar yadda ake ci kala uku haka za a ciyar magana ba haka take ba lokaci ɗaya ne ake ciyarwa ko dai a ciyar da mutum da daddare ko da rana ko kuma da ne da safe in aka yi guda ɗayan nan ya wadatar ina fata an gane abu na farko abu na biyu za a iya ciyarwa a girka a kwasa wa mutum a bashi shikenan kullum aka kai azumi sai a bada mutum abincin mutum ɗaya wanda zai siya koshi shikenan ya wadatar abu na biyu za a iya a ba shi ɗanyen ya je ya ainihin wato dafa ya siyar ci misali sai a gwada idan azumin ya kai talatin sai a bada abincin da zai ci akalla sau talatin da sai a kwatanta a ga kamar gwangwani nawa ne zai ishi mutum ɗaya ya ƙosar da shi babban mutum in aka sai gwangwani biyu sai a tambayi mata gwangwani biyu ko uku ko kaza na fata an gane sai a gwada gwangwanin nan gwargwadon abin da suka faɗa sau talatin ko sau ashirin da tara ko sau azumin da aka sha sai a bayar sai a ɗora kwatankwatan kuɗin da zai zama ingredients zai sai ingredients na dafa wannan abincin sai a ba wa mutum sai dai ko a raba mutane biyu ko uku sai su dafa ko kuma a dafa abincin da zai siyar da mutum talatin shine abu na uku ko mutum ashirin da tara ko mutum bakwai ɗin ko mutum goma gwargwadon azumin da aka sha sai a dafa sai a samu dabar miskinai da dabar gwagware da muzurai da tuzurai da mangwalaye da gwarangwamai duk sunanku ne lillahi da duk sunanku ne to sai a samu dabar gwarangwamai sai a ɗebi wannan abincin a sa a kula da tokula da kai gauraye ma don me za a sa muku tokula kawai kowa ya tsunsa su shi shi kawai ya kai musu kula kawai ya ce hayya Da sai su ci su ƙoshi shi na an gama an gama siyarwa na adadin wannan an na fata an gane waɗannan su ne hanyoyi da malamai suka bayyana cewa su ne ake bi wajen siyarwa idan siyarwa ta kama amma kafin mu je zuwa ga inda za mu tashi ina dan hankalin mata kwanakin baya na yi wani program a progress radio a suna cikin program sai suka kira ne na shiga cikin program ɗin na ba da gudun mawata shi ne wani hiri da suke mata ina suka dosa an gane mata ina suka dosa ko to wasu matan dai sun doshi aljanna wasu kuma sun doshi wutar jahannama ko ba ka bane fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir to suna magana ne akan yadda mata suke langwabewa su rangwabe su takwarkwashe su ce ba za su iya azumi ba kawai don tana da cikin wata ɗaya da kwana biyar ko wata biyu da kwana goma sha ɗaya ko kaza ko kaza kawai sai ta takwarkwashe ba likita ne ya gwada ta ya ga halin da take ciki in ta azumi za ta iya cutar da kanta ko cutar da jinjirar cikinta ba na fata an gani kawai sai bata ta yanki duro ta sai ita ba za ta yi azumi ba cewa za ta yi ko shakka babu wannan ta'addanci wa addinin musulunci ba daidai ba ne saboda haka mata ku ji tsoron Allah da kuke ta kwarkwashewa ku ragwargwabe ku sai ba za ku iya azumi ba wannan ba addinin musulunci ba ne addinin musulunci cewa waye, sai idan ya tabbata bisa ga shawarwarin likitoci da gwaje-gwaje an tabbatar cewa kin nan idan har kika yi azumi ko kika yi kaza da ke da cikin ko cikin ko ke din za a samu matsala to nan ne aka ce ki ajiye azumi ki ainihin wato ta abinci daga baya kya biya nan ma ba an ce here ki tiyar ba ina fata an gane in kika haife ki kika dawo kika burburi sai ki biya azumi to amma yanzu mata da yawa sun dauki fatawar ciyarwa ko waye ba su wannan fatawar Allahu a'lam sai su ta farkwaje su ragwargwade su yin azumi wai da niyyar cewa tana da ciki ko da ku cikin nan baya bata matsalan komai wannan ba daidai bane to haka kuma waɗanda suke ta farkwashewa da wata ulsar da bata taka kara ba balle ta karya ulsar mutane ba sa tahi sai ramadan ya kama daga azumi ya fara sai wannan ya ce wallahi ma ina da wata makararriyar ulsa wai makararriya wato yanzu ya tada ita daga bacci kenan <laughs> an gane maganar da ke ku wallahi ba daidai bane har gara ma ka yi azumin in ulcer ta tashi ka dakatar ka sha magani kwana biyu uku in ta yi sauƙi ka ci gaba da azuminka ina fata an gane in ta sake tasowa ka sha magani ka ci abinci in ta kwanta ka ci gaba da azumi saboda Allah ya ce wa an ta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun yin azumin shi yafi muku alheri akan barin sa inda kun kasance kun sani gwargwargwabewa da wasu suke yi tsaddas cutar da ba cuta ba mutum ya tafarkwashe ko kuma fatawa haka kawai mutum ya ce muku wai ai yana aikin karfi ne rana ta mara yawa yin zai iya shan ruwa to ka dawo gida mana ka zo ka nemi guri ka kwanta ko ba haka bane amma haka kawai dan ka hau sama kana gini ko ka hau sama kana buga kwano rana ta dake ka kawai sai ka nemi fatawar ka ta abinci in ka san sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda suka sha wahala a cikin Ramadana ma sun je yaki jama'a sa'atul usra cikin ramadan ga zafin rana ga yadda ai ba za ba ka taba gane karatun da ba sai Allah ya kai ka makkatul mukarrama kaga yadda zafin ta yake har yanzu da yadda duwatsu ka san duwatsu su kansu suna taimaka wajen zafi in sanyi ne ma suna taimakawa wajen sanyi in zafi ya zafi su da kansu za ga suna aban wuta mala suna fitar da tiriri amma a lokacin sahabbai da azumi suka tafi yaki amma mu yanzu da fanka da AC da ruwan sanyi da shawa da komai mutum sai rabarbabe akan abin da bai kai ya kawo ba ya ce ba zai iya azumi ba wani ya gamu da ni karin jiya ne ko jiya ne wai malam yadda kake magana nan anya kana azumin nan kuwa na ce a shayarwa nake yi alarama tsakari da Allah na ce shayarwa nake yi to wai ya ga na ce kawai ka ɗauka kawai haka ne kawai shi azumi in ka ta he he sake danne ka wallahi amma in ka zage mar wallahi sai rabu da kai nace aka gana aika ba da misharawa ai ko ita amalan da gaske ba ke sai ni da gaske nake shi yana ga wayar da nake magana wai anya <laughs> Allah ya rufa mana asiri saboda haka maganan gaskiya ita ce masu ta takwarkwashewa da karamar matsala su ce ba za su yi azumi ba wallahi kuna cutar da kanku ne ku sani azumi alheri ne yana ƙara lafiya yana ƙara ingancin rayuwa yana saita ɗan adam yana kuma ɗora shi akan layi yana kubutar da mutum daga wutar jahannama nabi sallallahu alaihi wasallam yace man ba man sama yawman fi sabilillahi ba adallahu wajhuhu an nar 70 kharifan duk mutumin da ya azumin rana ɗaya dan Allah Allah sai ya nisanta fuskarsa da wutar jahannama tsawon tafiyar shekara 70 to kai abun banza kake yi azumi ba abin banza bane malam ko da ka matsala wani in ka ganshi na taba zuwa wata shekara na je na gaida wani abokin mu bai da lafiya a asibiti wallahi kuka na je na samu yana yi na cewa wani me yasa kuka yace malam ba zafin jinya ne da ba zafin takaitin rashin azumi wallahi ya dame kuka wallahi yake yi yana cewa shi ba zafin jinya ne ya dame shi ba rashin azumin shi ya dame shi ba yanzu duk mun ragwargwabe kowa baya son azumi to ba za a ciyar din ba azumi za a yi yawa azumi za a yi Allah ya sa mu dace idan ba a manta ba jiya mun kwana a nambar aya ta shida yau za mu tashi a nambar aya ta bakwai ala rama mu je insha Allah na Nàà. Yóò ní ìlú rẹ̀ ni yóò ti ń wọ́n wọ́n wọ́n ظهوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله سبحانه وتعالى yace wa man azlamu wa yafi zalintar kansa wa yafi zalunci mimman iftara ala Allahi al sama da wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta ta ga Allah ba wanda yafi zalunci irin wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta ta ga Allah malamai suka ce kirkirar ƙarya a danganta ta ga Allah kala biyu ce na farko akwai da'awar Allah yana da ɗa Allah ya ce wa inna min ittihim la yaquluna mm نعم ya isa haka alarama Allah ya ce wa inna min iskihim yana daga cikin kiran ƙaryar da suka yi wa Allah yana da cikin ƙarya da suka zambaɗa wa Allah subhanahu wa ta'ala la ya har suna cewa waladallahu Allah ya haihu wa inna innahum lakazibuna Allah ya ce billahi allazi la ilaha huwa ƙarya suke yi ba gaskiya suka faɗa ba an gane maganar da kyau ko wannan ne ƙiran ƙarya da ya fi muni ya sa hadisin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin hadisin qudusi manzon Allah yace Allah ya ce dan adam ya tuce ni ya zalunce ni ya zage ni aka ce me ya faru manzon Allah menene ya faru Allah yace an zage shi yace zagin da Allah yayi wa dan adam ne danganta masa da da ina fata an gane dan haka na wanda ɗan adam yayi wa Allah zagin da ɗan adam yayi wa Allah shine danganta masa ɗa da shi ɗan adam ɗin yayi zuwa ga Allah wanda kuma ba gaskiya bane ba haka bane ina fata an fahimta yasa yake takadu samawati yatafattarna samawati yatafattarna

لقد أصاهم وكلهم آتيه Allah ya ce takadus samawa su ya tafattarna minhu sama da kuke gani ta kusa ta bindiga saboda wannan magana watan shakul ardu ƙasa tana dab da ta tsatsage ta takke sai ta fara rubzawa da mutane wata khirrul jibalu hadda sannan duwatsu suna dab da su rikito daga sama su farfashe su watse su nike su nukurkushe gaba daya me dalili an da'aw lirrahmani walada saboda da'awar Allah madaukakin sarki yana da da cewa Allah yana da ɗa? kadai ya isa ya sa sama ta tsage ya isa sa saba ƙasa ta rugurguje ya isa sa duwatsu su bindiga su farfashe su watsi su zama gari gaba da an da auliyar rahmani wannan Allah ya ce wa ma yan barilin rahmani bai dace ga Allah ar-rahmanu ba an yattafi da walada ya rikida domin ɗa kana rikensa ne saboda dalili guda biyu na farko saboda idan ka tsufa ya taimake ka haka ne ko ba haka ba eh dan ya taimake ka dan in ba dan da kana so ya taimake ka me zai maka na biyu shine dan in ka mutu gobe kiyama ya maka menene addu'a a nan duniya kiyama ta tashi ka samu rabo mai gwadi to shi Allah baya mutuwa sannan Allah bai da buƙatar taimakon kowa to dan me zai nemi da wa ma yanbaghi rahmani an yi wani walada eh sai ce me in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda wallahi duk wanda ke sammai da kasai gaba ɗaya in dai ba Allah ba iya Allah kaɗai za ka cire in ban da shi kowa sai ya zo hira na tashin alkiyama yana matsayin bawa a gurin Allah ba wani wanda ba bawan Allah ba ko ya kibare ya yarda ko ya kibare ya yarda ko ya bauta wa Allah ko bai bauta masa ba sunansa dai bawan Allah wannan sunan dole ne ya amsa shi in ya ga dama ya cika sunan ya bauta wa Allah ya samu ai Allah ya samu rahama in ya ga dama ya ki kuma ya je kiyama ya dandana kuɗa shi amma dai gibawan Allah ne in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani Allah ya ce laqad ahsahum wa addahum adda Allah ya kididdige kowa da komai duk tururuwa nan da kake gani suna yawo Allah ya san adadin su duk kun duniya Allah ya san adadin su duk farar duniya Allah ya san gudanarwa kuma ta Najeriya daban eh ta America daban ta Asia daban ta Europe daban ta China daban ta India daban ta duk wani yankin duniya duk Allah yana sanar da su kuma kowace a shekara Allah yana mata budget ɗin abin da za ta ci yadda Allah yake mana budget haka Allah yake waɗannan kwari da kake gani wallahi illa atir rahman laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm alqiyamati farda Allah ya kuma kowa zai zo mai shi kadai yadda ka zo duniya ko ɗan biyu kuka aka haife ku ai ba dunkule ko kuka fato tare ba ko sanda ɗaya dai ya riga shigowa sannan ɗaya ma ya shigo to yadda kuke kuka zo duniya haka Allah ya ce wallahi haka za ku koma min ɗan ɗaya Allah ya ce wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum wala qad Na. Mm.

Allah ya ce wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra hakika kun zo min lahira daddaya daddaya daddaya kamar yadda dama daddaya daddaya daddaya muka halice wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra Allah ya ce wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum duk abinda kuka samu a doran kasa yanzu kun bar shi babu wani abu da kuka zo min da shi nan lahira Allah ya ce wa ma nara ma akun shufaha akum allazina za'antum annahum fikum shuraka ban gan ku tare da waɗanda kuke ganin su ne suka zama shuraka a gare ku ba ababan tarayyar taku wanda suka ɗaure muku jindi kuke mana abin da kuka ga dama ina suke yau Allah ya ce laqad taqatta bainakum alaka yau ta yanyanke ta tsintsinki a tsakaninku wa dalla ankum ma kuntum tazumuna duk abin da kuke riyawa cewa shi ne ya tsaya muku to yau ya ɓace gabarin ba abin da kuke gani yau ko kaɗai kuka zo ya sa wallahi duk yadda za a yi a duniyan nan karka yadda wani ya ruɗe ka ba za ka gane wannan ruɗin masifa ba da sai iyama ta tashi kar abin duniya ya ruɗe ka kar wata rayuwa ta yau da gobe ta ruɗe ka aina man sadu wa shadu wa banau ina waɗanda suka yi kawa suka yi jini masu ƙawa suka yi iyakacin abin da za su yi don wa rayuwarsu Halakar kullu wa nan tughnil qulal gaba ɗaya kowa ya halaka yau babu labarin aina adun ina adawa aina kan'anu wa man malakal arda wa walla wa azal ina adawa ina samudawa wanda suka mallaki duniya yau babu su mawaƙi yace duk Allah ya share su don haka yace mafita saddiki shar'a wala tarkani ila rajulun yarsudu bil layli yace saddiki shar'a ka gaskata shari'ar Allah da shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tarkan ila karka karkata ka jingiru zuwa ga rajulun mutumin da yarsudu layl zuhal yake jiran tauraran zuhal da daddare ma'ana karka jingiri zuwa ga bokaye da yan tsubbu su bata ma imani su ruguza ma akida su wargaza maka tauhidi su fatattaka maka imani na fata an fahimci magana ka jingiri zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shine kadai mafitar ka shine mafitata an gane magana da kyau ko Allah ya ce wa balla ankum ma kuntum tazumuna duk abin da kuke riya cewa su suka tsaya muku yau babu ku babu wannan shine ƙarya ta farko da mutane suka zingina wa Allah wato ƙaryar cewa Allah ya haihu ko ƙaryar Allah yana da ɗa ko ƙaryar cewa akwai wanda ya kamata a bauta wa tare da Allah ƙarya ta biyu malamai suka ce shine ƙarya na cewa kaza halal ne kaza haramun kaza halal ne kaza menene Allah ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba Uh-huh. Allah ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba kar ku dinga shafi faɗi saboda harshen ku ya muku dali kawai ku dinga zambaɗa wa Allah ƙarya kuna cewa haza halalun wa haza haramun yasa wallahi tallahi ku yi hankali kaga mutane malam matasa sun yi dandazo a bakin ka ba. kowa yana cewa ai kaza haramun ne ai bai da aya bai da hadisi wala hudan wala kitabin munir babu wata shiriya da yake da ita daga Allah ko daga manzan Allah wata ta bashi damar ya ce ka ba halalli? ba wani littafi da ya haskaka masa na hadisan annabi Muhammad na fata an fahimci magana haka kawai sai ya zauna ya aitan musu da biyana yana cewa wallahi ka ba bai halatta ba in ka tsitsiye shi kuma wallahi bai da aya da zai kawo maka wacce ta tabbatar da hakan ko akwai ayar bai da tabbatin cewa wannan ayar shin kan tabbas haka malamai suka fassara ta cewa ta haramta kaza ko ta halatta kaza Allah ya ce to ina jan hankalin ku la taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib kada harshen ku kawai dan kun ji dadin zance kun ji dadin hira ku dinga fakin harshe kuna zambada mun ƙarya kuna cewa haza halalun wa haza haramun kaza halal ne kaza haramun ne Allah ya ce litaftaru ala Allah al-kadhiba dan ku kirkiri ƙarya ku danganta ta zuwa ga Allah Allah ya ce innal ladhina yaftaruna ala Allah al-kadhiba la yuflihuna lalle waɗanda suke kirkirar ƙarya suna dangantawa Allah babu su babu raban duniya da lahira Allah ka tsare mu daga wannan mummunar ƙarya la yuflihuna ba za su kammala bauta ba mata'un qalilun ɗan jin daɗi ne kawai za su samu ɗan kaɗan a na rayuwarsu ta duniya amma maganar su ji wani abu na daɗi Allah ya ce wallahi tallahi babu su babu ki duniyarsu da lafiyarsu to wannan su ne ƙarerai guda biyu malamai suka tabbatar ƙarya ta farko kamar yadda muka sai shine jingina wa Allah ɗa ko bauta masa tare da wani ƙarya ta biyu kuma shine halatta halal Allah bai halatta ba da kuma haratta haramun ɗin da Allah bai haramta ba Allah ya ce to wa man azlamu ba wanda ya fi zaluntar kansa mimman iftara ala Allahil kadhiba sama da wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta wa Allah wa huwa yud'a ila al-islami alhalin ana kiransa zuwa ga addinin musulunci ana cikin kiransa zuwa ga addini sai ya kirkiri ƙarya ya danganta wa Allah wallahu la yahdi al-qawma na, da dai Allah madaukakin sarki baya kiryar da mutanen da suke ainihin wato azzalimai sai Allah ya ce yuriduna li yudfi'u nurallahi suna so su ainihin wato disa shi hasken Allah subhanahu wata'ala suna so su disa shi hasken Allah ba nan ne malamai suka yi fassara guda biyu shin me hasken da suke so su disa shi ko fassara guda uku wasu malamai suka ce yuriduna li yudfi'u islama suna so su disasar da musulunci a daina labarin ta duk duniya alhalin kuma Allah bai yadda wannan ta faru ba na fata fahimta wasu suka ce a yuri juna li yutfi'u sallallahu alaihi wasallam suna so su disa shi hasken annabi Muhammadu ya zama annabin babu shi ba labarin sa a awarsa ma babu ita Allah kuma bai yadda ba za mu zo mu ji can gaba wanda zai arsala rasulahu bil guda ko dan haka suna so su disa shi annabi annabi kuma Allah bai yadda a disa shi ba fassara ta uku suka ce yuriduna li yutfi'u nural qur'ani suna so su disa shi hasken ƙur'ani wato a ce Allah ya ce a kiyarda a ce annabi ya ce a kiyarda ya zama da ƙur'ani da hadisan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba su da tasiri a zukatan mutane har yau Allah ya ki wannan abin ya tabbata an gane magana da ke ku sun gagara dusashe musulunci sun gagara dusashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun gagara dusashe alqur'ani da haka har yau ƙur'ani yana nan gagaraba don gagararru in kai ka gagara to ƙur'ani shi kuma ya gagare ka sai an samu kangararre sandararre wanda ya gagaru kowa daga an zo da ƙur'ani shi kuma sai ƙur'ani ya gagare shi an buga a jiya an buga a yau turawa masu technology masu duk abin da suke da shi sun yi sun yi ƙur'anin nan na najeriya shi ne dai a asia ƙur'anin nan na asia shi ne dai a europe ƙur'anin nan na europe shi ne a can india ƙur'anin nan na india shi ne a malaysia shi ne a china shi inda kake ga a duniya ba za ka taɓa zuwa ka samu wata aya ko a canja mata matsayi wallahi ba za ka samu ba wani ikon allah malamai suka ce da yake Allah ya ayi alƙawarin kiyaye wannan Qur'anin da wannan hadisan da wannan wato ainihin wato musulunci hatta injin buga Qur'ani jama'a ka duba ne yana iya yin mistak a duk wani littafi da aka saka mar ya buga ko ya tsallake wani harafi ko ya tsallake wata jumla gaba ɗaya, ko ya canja ma'anarta ko ya dauko wani guri ya kai shi wani guri babu wani littafi a duniya da zaka ɗauko shi na wani ilimi ka sa shi a gaba baka samu kusakurai a cikinsa ba sai alkur'ani shi kaɗai ne ko injin bugu shi ma Allah ya marwa azu ya ce karka yadda mun kuskure a cikin wannan littafi injin bugun kansa ya zuwa wa'azin Allah bai yarda ya kuskure a cikin alkur'ani da haka za ka je in aka nuno maka injinan da suke buga ƙur'ani a saudiya sai ka ga guri malam iyakacin kallonka ƙur'anai ne ake jera su Allah kuma sai bawa waɗanda suke shirya su basira duk wannan Allah ya yi ne don ya kara wannan littafi sai kaga an jera musu takardun kamar guda ɗari biyar a jere sai ga mutum ɗaya taho far far far far far far alaramma har sai ya kai zuwa cif ƙur'ani sai kaga ya yi haka ya haka ya cif cif ya naɗe ya ji ya aji saura a samar bango da sauri far far far far far far far far ana zuwa aka bude shi zaka ga kuma yadda yake minal minal fatihatul kitab ila minal jinnat wan nas ko takarda daya wallahi tallahi ba sai tarewa. wata rana ka hau google ka buga martaba'ar alqur'ani a saudiya da masar ka ga yadda ake aiki mala na rantsi da Allah in ka gani sai hankalinka ya tashi kai ka san duk littafin da Allah ya yarda a yi masa wannan hidimar to ba karamin littafi bane an gane wannan magana da ke ko. wasu malamai suka ce shine yuriduna li yutfi'u ma. suna so su disa shi hasken Allah shine wannan littafi na Alkur'ani. amma ina Allah ya ki yadda bi afwahihim da bakunansu su ba da su dinga faɗin maganganu da za su disasar da littafin Allah su disasar da musulunci su disasar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane magana da ke ko. amma ina Allah ya ki wallahu mutimmu nurihi Allah ne cika haskensa ne walau kare alkafiruna ko da kafirai ba sa su biyan da za su ba za su iya disashe hasken musulunci ba ba za su iya disashe hasken alkur'ani da da'awarsa ba ba za su iya disashe kai yanzu in ba dan ma mutanenmu al'ummar musulmi tana biye wa shaidanu da kangararru ba kai yanzu duniya hatta isa su daga musulunci ya tsara wallahi ba ta isa ba to amma a hakan fa muna samun tasgaro wasu waɗanda suke a cikinmu amma suna wa munafukai a cikinmu suna biye wa kafirai a cikinmu suna biye wa arna kamar yadda muka karanta a cikin suratul mumtahina kamar yadda muka karanta a baya walau kari alkafiru Allah ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda shine dai wanda ya aiko manzansa da giriya wa dinil haqq ya kuma turo shi da addinin gaskiya liyuzhirahu ala ad-din kullihi dan ya rinjayar da hi akan sauran addinai gaba daya walau karihal mushrikuna ko da ko mushrikai ba sa so to lalle ko wannan abin sai ya tabbata Allah madaukakin sarki ya riga da ya tsara cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ya kai gashi. shi yasa wata rana ya tara sahabbai yace na rantsa muku da Allah wannan al'amari da kuke gani sai ya wuce tun daga Hadramaut ila Sana'a ko tun daga sana'a sai ya isa har hadramaut abinda annabi ke nufi a takaita cikin wannan maganar shine wannan addinin sai ya i duniya gaba ɗaya ma taraka fi hawabaran ba zai bar wani tudu ba ko wani gangare illa da khalafihi islam face sai musulunci ya shiga cikin wallahi duk inda baka zato baka tsammani sai ka ji musulunci babu inda addini bai shiga ba jama'a mu ne kawai muke wasa da wannan ni'imar da Allah maɗaukacin sarki ya mana muke wasa da wannan kambi da Allah maɗaukacin sarki ya bamu amma ina ne rantsuwa muku da Allah babu wata ni'ima a duniya da ɗan adam yake da shinkafa da ita irin ni'imar addinin musulunci Allah ka bar mu a cikin addinin musulunci ya Allah ka sa wannan musulunci ya zama shine kalmar mu ta mutu a kansa mu tashi a kansa اللهم أحينا على الإسلام والسنة والتوحيد والعقيدة وأمتنا عليها واحشرنا عليها يا رب العالمين الله كراية دمو أكن مسلم في السنة من ذن الله كراية دمو أكن توحيدي دا عقيدة ka kashe mu akan waɗannan abubuwa gobe kiyama kuma ka tada mu a cikin tawagar waɗannan bayin Allah ya Allah Allah ka tada mu akan addinin musulunci a gobe kiyama a cikin suratul tauba Allah ya ce wa ya aballahu illa an yutimma nurahu wa law sai ce ne هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين Allah maɗaukacin sarki sake faɗin kwatankwacin wannan ayar da ta zo a cikin suratu safi Allah ya faɗi ta a cikin suratu taubat Allah ya ce yuriduna na liyutafi onurallah bi afuwa suna so sai sun disa shi hasken ƙur'ani da sunna da ainihin wato musulunci da bakunansu na fata an fahimta sai ce wa ya aballahu amma Allah ya ina fata an fahimta a nan ya ce wallahu mutimmu nuri a can kuma sai ce wa ya aballahu illa an yutimma nuru Allah ya ki sai ya cika haskensa walau kari halkafiruna ko da kafirai ba sa su Ke sake cewa huwa zai arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi Shi ne dai wanda ya turo manzansa da addinin gaskiya don ya ɗaukaka shi ya rinjayar da shi akan addinai ga baki ɗaya walau kari hal ko da mushrikai ba sa su ko ba sa so wallahi sai wannan hakan ya tabbata kuma wannan ginin abin da yake faruwa suna kin musulunci suna kin addini suna ƙin alqur'ani suna kin sunnar manzan Allah amma har yau Allah bai ba su nasara ba kuma ba zai ba su nasara ba don haka mu ci gaba da tafiya jama'a alal islami wa sunna wal aqidati wa tauhidi wal ikhlas in Allah ya yarda mu ne da rabban lahira insha Allah ta'ala mu ne da rabban lahira insha Allah mu muke kan gaskiya wallahi duk wani wanda zai wasa da kwakwalwarka ka ajiye shi a gefe wallahi in dai ba akan wannan addini yake ba ƙarya yake wallahi shi da kansa ya san ƙarya yake sai dai son zuciya da neman duniya da tare-taren duniya da neman karye tukunya, ya sa ya doje akan ƙarya amma Allah ya san ƙarya yake saboda da ka karki addinin ka karkai wasa ina mamakin mutumin da za a ce wayo ya yi rijiya bar addinin musulunci to ka je gidan uwarwa dan Allah in ka bar nan gidan uwarwa za ka je ka na fata an bayyana magana su ma da suke can so suke su dawo na Allah ya ce alif lam ra rubama yawaddu alladhina kafaru

sun yi godon sun yi begen laukano musulmi na ina ma su ma musulmai yanzu waɗanda suke sha'awar shigowa cikin ka kuma kai take tafiya gurinsu ba ka lalace ba dan Allah ka lalace ruba ma ya waddu na kafaru laukano musulmi Allah ce zarhum basu ya akulu sitati wa yatamatta'u sitadin da'i wa yulhihimul amal burace burace al'amal ko burace-burace su dinga wato baibaye su suna hana su zaka fa sauka ya alamuna Allah ya ce za mu game da su ai za su gane kuskurensu Allah ya sauwaje قال رما سي الله يتي من دي غبا يا ايها الذين امنوا هل نعم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون نعم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار maɗaukakin sirinam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya kuma su imani ayyaman amantum billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyyan wa rasula Allahumma ja'alna min ahli al-islam wal iman Allah ka sanya mu cikin waɗanda kake ta kira ya ayyuhal ladhina amanu ya ayyuhal Allah ka sa muna cikin masu imanin nan ya Allah Allah ka sanya mu cikin masu imani da kai Allah ce ya kowane da kuka yi imani hal adullukum shin bana nuna muku ba ala tijaratin akan wata kasuwanci tunjikum min azabin ali wanda wannan kasuwancin zai tseratar da ku daga azaba mai radadi tu'minuna billah kamar kun ce eh Allah nuna mana domin tambaya Allah yake to ka kaddara mun ce eh Allah nuna mana kasuwancin nan sai Allah ya ce tu'minuna billahi wa rasulihi na farko ku yi cikakken imani da Allah ku yi cikakken imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tujahiduna fi sabilillah biyu ku yi jihadi tsakaninku da Allah bi amwalikum na farko da dukiyoyinku me yasa malamai suka bari dai mu je tukunna bi amwalikum da ainihin wato dukiyoyinku wa anfusukum da kuma kawunanku sai Allah ce zalikum khairul lakum in kuntum wannan alheri ne gare ku inda kun kasance kun sani Allah ya ce in kuka yi haka ya gafir lakun zunubakun. Allah zai gafarta muku dunubanku wa yudkhilkum jannatin ta min tahtiha al-anhar zai kuma shigar da ku aljannatai waɗanda koramu ke gudana a karkashin su wa tsayi batan da kuma gidaje masu kyau mala mazaunai waɗanda Allah ya gina GRA na aljanna wanda suke na daban ne fi jannati ajin a cikin aljannar dawwama aljannar zama aljannar da in an shiga ba a fita na fata an fahimta Allah ce zalikal fawzul azim wannan fa shine rabo wanda yake mai girma wa ukhra sannan akwai dayar ita ma ha na san kuna santa nasrun min Allah shine Allah ya baku nasara a jihadi ko ya baku nasara a kasuwanci ko ya baku nasara a exam ɗinku ko ya baku nasara a duk abin da kuka sa a gaba neman aure Fatima Allah ya kawo ta Amina Allah ya kawo ta nasrun min Allah wa fathun qarib biliyoyin nan da kuke faɗa don Allah ya baku nasara ku zo su na kawo muku sauki wallahi kuɗi kuke so na ga alama mutanen nan Allah ka ba su kuɗin nan tunda suna kawo Allah ba su kuɗin nan Allah ya ba ku kuɗi wallahi Allahumma ina ya rabbal alamin Allah mutanen nan suna son kuɗi Allah ka azurta mu gaba ne da mu da su ya Allah wa ukhra tuhibbunaha Allah ya ce ɗayar ma na san kuna santa nasrun min Allah Allah ba ku nasara ya ba mu nasara ga baki daya wa fatuhun qaribun da kuma budi a nan kurkusa wato Allah ya san zukatan mutanen nan wallahi da tsararan ba da nasara da budi duk su muke so Allah rama ya ce haddashi rama na dauka ko kan imani ya cika zuciyar ku <laughs> Allah ma ce a ya mutsa masa da imani da kuɗi to Allah ya mutsa mana gaba daya wa fatuhun qaribun da budi wanda yake na kusa wa bashiril mu'minina Allah ya ce albishir din masu imani inda suka yi wannan to Allah zai musu wanta na'udu ila al ko ila al-ayati marratan ukhra mu dawo zuwa ga waɗannan ayoyi a karo na biyu da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin ya kuma su imani shin nuna muku wani kasuwanci mana malamai suka ce ma ma'anar tijara me ake nufi da tijara sai suka ce a tasarrufu fil amwali shine jujjuya dukiya a tasarrufu fil amwali jujjuya dukiya lil husuli ala ribhi dan akai zuwa gari ba wannan shine tijara jujjuya dukiya a saya a sayar a saya a sayar har akai ga matakin samun menene samun riba to me yasa Allah madaukakin sarki ya kwatanta aikin alheri da imani da hikamar kamar kasuwanci suka ce kasuwa ce idan Allah ya saka maka albarka a cikinta in ka sai kayan dubu goma in Allah ya sa albarka wallahi sai ka samu dubu ashirin ko dubu ashirin da biyar a kayi mana kaɗan ka saya sai ya ka maka abinda ka samu akai na riba haka ne ko ba haka ba to kwatankwacin idan kai imani da Allah kai aiki na gari dan abin da ka baya wa Allah ba komai bane amma Allah zai baka minkin minkin abin da kai kuma ka baya na fata kun bayyana magana shine at-tasarrufu fil amwali lil husuli ila al-ribi duk juya dukiya da nufin a samu ainihin wato riba dangane da ita to sannan shi kasuwancin tsakanin dan adam da dan adam zai ba da kuɗi ne ya saya ya zo ya kasa a saya a bashi kuɗi to amma shi Allah ba wani abu za ka ba ya baka wani abu ba a'a abin da za ka yi ma kanka za ka yi wa amma Allah ya kusanta abinda haka ne don kai da kanka kai gaggawar ganewa amma ma'ana ta fi faɗin haka Yasa a wani guri alaramma Allah ya ce inna Allah hashtara min almu'minina Allah

Allah ta inna Allah hashtara min al-mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahum al-janna anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna Allah madaukakin sarki ya ainihin wato saya daga gurin muminai dukiyoyin ko rayukansu da dukiyoyinsu zai ba su aljanna kaga ai abin da ka bayar bai kai kwata ko rabi ko farcan abin da za a baka ba haka ne ko ba haka ba kai akwai wani abu da dan adam zai bawa Allah wanda ya kai aljanna da Allah zai ba shi ko rabi ko ko kwatanci amma Allah yayi haka ne dan ku din ku samu ba dan shi ba bi annana lahumul janna Allah ya ce yuqatiluna fi sabilillah suna yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala yaƙin nan imma na takobi imma na gwabzawa tsakanin kafirai da musulmi in ta kama in ya zo tun ba a fatan yaƙi sai idan Allah ya kawo shi ba yadda aka iya na fata an gane la ta saman naule ba al'adu fai za laki muhun fasbo na bi ta fatan haɗuwa da makiya don a gwabza amma in kuma karaskiya ta kama dole dole ya kama sai an yi tokowa kuma ya tsaya Kar ka yadda ka gudu kana guduwa sai ji Allah aya ta sauka akan ka wallahi an gane magana da kyau ku? da haka yace bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah fa yaqtuluna suna kashewa wa yuqtaluna ana kashe su wa'adan alayhi haqqan fit tawrat wal injil wal qur'an wannan alƙawari ne na Allah cewa duk wanda ya wannan Allah zai bashi aljanna a at-taura Allah ya wannan alƙawari a injila Allah ya wannan alƙawari a qur'ani ma Allah ya yi faman awfa bi ahadihi min Allah don Allah wa ya fi Allah suka alkawari babu akwai wanda ya fi Allah suka alkawari ma'ana Allah yana karfafa mana cewa in dai muka yi abin da ya dace shi ko zai ba mu aljanna ba maganar ya saba alkawari inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah baya saba alkawari wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'ada ko al-mi'ad wa'adin alkawarin Allah Allah baya karya alkawari kamar awfa bi ahdihi min Allah Allah ta fassami bi shuru bi bai'ikum allazi atun bihi ina muku albishir da irin kalar kasuwancin da za ku yi da Allah domin ku ne da riba ina fata an fahimta ba masu abin nan suna cewa mai tallahi ne da riba ba to kai yanzu ne kasuwanci da Allah kai ne da riba Allah ya ce wa zalika huwal fawzul azim wannan shine rabo wanda yake mai girman gaske an gane magana da kyau ko da haka sai malamai suka ce to me yasa galibi idan Allah ya tashi sai ya ce يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله في فرد أموالكم وأنفسكم كم بعد أن رمى يجاو منا cewa inna Allah ashtara min almu'minina sai ce menene amu wa amwalahum bi anna lahumul janna eh Allah madaukakin sarki ya saya daga mu'mine dukiyarsu da kawunan me yasa Allah yana sako rai ko dukiya a farko kafin a saka rai malamai suka ce dukiya ita ce tushen cin nasarar yaki ko a zamanin annabi muhammadu an samu wata matsala annabi zai tafi yaki wasu suka zo babu abin da za a ba su ba doki ba guziri ba abincin da za su ci ba komai har Allah san da ya sauke musu yakin sannan hankalinsu ya kwanta wala alal

من أبدا ألا يجدوا ما الله أكبر إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوارج Allah madaukakin sarki ce wala alal ladina idza ma atauka litahmilahum na sauke yaki na sauke wajabtin safiya yaki akan waɗannan da suke zuwa gurinka dan ka dauki nauyin su na fata an fahimta qultu qulta sai ka ce musu la ajidu ma ahmilukum alayhi ba ni da halin samun abin da zan ɗauki nauyin ku ba dokunan da za a baku babu makamai babu kaza tawallau sai su juya baya su koma gida wa a'ayunuhum tafidu min ad-dam'i hazana idanunsu suna zubar da hawaye malam imani in ya ratsa zuciyar mutum magana ta kare malam yaƙi za su tafi kuma suna da tabbacin akwai yiwuwar ba za su dawo ba kaso 85 cikin 100 na possibility dawo wasu ba za su dawo ba amma saboda jin takaicin ba za su je ba Allah ya ce tawallau suna juya baya wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan idanunsu suna kwaran yadda hawaye saboda bakin ciki Allah ya jido ma yunfiquna saboda ba su samu abin da za su ciyar domin a tafi yaki ba kuma ba a samu abin da za a ba su dan aje yaki to shi yasa malamai he suka ce wannan sirrin yasa Allah yake yawan gabatar da dukiya a lokacin yaki kafin menene kafin rayi saboda dukiya ita ce take kamar da duk wani abu ku je ku ji america da ta shiga afghanistan shekarar ta ashirin ta ce tun da aka kafa america ba ta taɓa yin asara irin asarar da a afghanistan ba kuma ba ta yi nasara ba karfe da kanta ba wanda yake america fita da kanta ta ce ta kwashe kayanta ta koma ta haƙura da yakin afghanistan ku tsaye da shari'ar musuluncin ku ku yi haddin ɓarawo ku yi haddin ku yi duk abin da kuke bukata na shari'a tare da cewa zaman su a afghanistan sun haifar da abubuwan baɗala sun sa wasu sun sake sun watsar da addinin sun kafa abubuwan shirme da baɗala amma har yanzu akwai ƙurƙushin shari'ar Allah da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin afghanistan har yanzu america ta bai cika ba domin waɗanda suke cikin jeji suka gudu suka isa shigo suna harassu ta jeji gaba ɗayan su suka dawo kuma sun dawo da musuluncin su irin yadda suka gudu da jeji to sun dawo da iya waɗanda suka samu nasara a kansu wasu ne daga cikin waɗanda suke cikin gari wanda suka zauna da biyu ɓarin shekara a da wani abu da haka sun yi gidajen giya an yi gidajen karuwai an yi gidajen kwallo an yi gidajen kaza sun lalata tarbiyyar da yawa daga cikinsu amma wasu da yawan suna nan akan tarbiyyar su ta musulunci amerika ta ce bata taɓa yin asara irin wannan asarar da ta yi ba yanzu haka rasha faɗan da take da ukraine jama'a babu asarar da rasha ta taɓa tafkawa a duniya irin wannan faɗan saboda yaƙi yana mugun cin kuɗi cin kuɗin da yaƙi yake abin ya ɓaci shi yasa mu a Najeriya muke ta addu'a kada Allah ya zarrabe mu da yaki a Najeriya ya Allah muna roƙonka muna kamun kafa da sunayenka masu sauƙi, abin nan masu ƙarfi da siffofinka madaukaka ya Allah ka tsari Najeriya da yaki ya Allah Allah duk wanda suke so su injiniyarin yaƙi a Najeriya kada ka ba su dama ya Allah ya Allah abinda ake fama ma da hina yakin Boko Haram da yaƙin kidnappers Allah shi ma fada roƙonka Allah ka sa ya lalace a kasar mu a nene ta arasa saboda ba karamin masifa bane yaki yana fatattaka kasa mana yana ta kasa yana dai da kasa mana ka je ka kalli Sudan irin halin da ta fada shi ka je ka ga Sudan mana irin halin da ta fada shi kuma idan mutane suka gagara hakuri da dan kadan wallahi tallahi sai wannan abin ya zo ya gagare su Sudan din nan fa abin da ya haifar da yaƙi nan ƙarin kuɗin biredi akai Bredi ne burodi warai da kasari. burodi gwamnati ta kara wa kuɗi sai 'yan ƙasa suka ce ba su yadda ba sai akwai mugaye dama wanda so suke ƙasar ta kife sai suka shigo cikin abu eh wallahi ba mu yadda ba eh wallahi wallahi ba mu yadda ba shikenan kafin ka ce kwabo sai yaƙi ya fari. yanzu ba wai biredi an ƙara mar kuɗi ba da a kuɗin Najeriya bari buga muku misali mafi kusa da za ku gane a kudin najeriya da naira dubu goma sha biyar za ka sai sinkin biredi guda ɗaya misali nake muku to yanzu sanda ta kai matakin da biredi sai ka fitar da naira dubu ɗari biyu da hamsin kafin ka samu sinki guda ɗaya na ga wani bidiyo kilim na wani bawan Allah ya zo da damin kuɗi ramma. damin kuɗi da ka sani wallahi yana tsaye daga ƙasa sanda kuɗin ya kusa kamo ƙirjinsa kun san me ya zo saya da wannan kuɗin ya so sayan fiyo wata da burodi da kaza da kaza saboda tsabar lalacewar kullum ƙasar ta rikice ta birkice ta hautsari yasa in an ce mu yi wa shugabanni addu'a sai wasu suna ganin wai dan an sai mu kai yanzu akwai wani wanda ya isa ya saye na da Allah kai ma sai in daga ka kabar kaza wallahi in saye ta billahi da la ilaha kar ka ganna hakan nan kalle ni da kyau baki nake ba fari nake ba ka tambure ne ya bata ni an gane maganar da kyau ko Allah abin haushi na ma na jan kare jama'a muna addu'a ne dan kasar ta zauna lafiya in kasar ta rikice wallahi tallahi ina ne rantsuwa ma da Allah wannan karatun da yanzu kake ji ba za ka sake jinsa ba ba za ka sake sa ba duk wani abu da ake gudanarwa yanzu ba zai yi ba saboda ne saboda ƙasa ta birkice ta lalace ya Allah ka ƙara zaunar mawa da ƙasar mu lafiya ya Allah ka sake zaunar da mu da shugabannin mu lafiya ya Allah ka karkato da zukatansu akan yi mana adalci ya Allah ka ɗora su akan layin da zai taimaki al'umma ya Allah ka hana su tambaɗewa da lalacewa da kangarewa ya Allah wannan shine addu'ar mu saboda wallahi in ba wannan ba to in kace ma sai an yi abin da kake so waye zai maka abin da kake so ba wanda zai ma inda suke baka isa ka je gurin ba balantana ka saka su dole wa'azi kuma ba kalar wanda ba mu yi ba mun yi diziyar wuya mun yi diziyar goshi ko ba haka bane alaramma kai daga karshe har hawaye mun zubar har ashar mun bambanka musu amma duk bai sa suka mai ba suka gyara ba don haka mu dawo gurin Allah shi ne ne gyara su ba shi kenan ba mu roƙi Allah Allah ya shirya mana su ya kwato haƙƙi daga hannunsu ya ba mu haka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya karantar da amma in ba haka ba duk abin da ka yi mutanen nan wallahi tallahi kallon ka kawai suke yi kallon ka kawai suke yi saboda haka Allah ka shirye mana da su yasa al-Imam Ahmad yake cewa da a ce na san ina da wata addu'a da zan yi wanda in na yi ta ina da garantin karɓaɓɓiya ce ya ce na rantse da Allah babu wanda zan yi wannan addu'ar in ba shugaba ba ya ce domin idan ya jaru duk ƙasa ta jaru gaba ki ɗaya in kwa ya lalace duk ƙasa ta lalace gaba ɗaya jama'a haka ne ko ba haka ba yanzu mutum da ya ɗauke ku a mota ko a kama hanyar lagos ko ku goma sha biyar a cikin menene sunan motar ne koma <laughs> kai daga jin sunan da kasar za a yi matsala da ita wallahi koma ba Allah ka tsare mu daga sharrin homa ya dauke ku a homa ya kama hanyar Lagos da ku sai kana cewa ya Allah mai direban nan ka sa ya faɗi Allah ka sa kayan nan ta fashe Allah ka sa sai mun samu wani rami mu daka motar sai sama ta dawo da Allah direban kaɗai kake wa bala'i wa fatan bala'i ko har da kai a ciki to shine kwatan kwatin yi wa waɗannan mutanen munanan addu'o'i wallahi daga sun kife kasar ta kife wallahi daga sun fanɗare to kasa ta fanɗare duk abin da suka yayi mu sai sun an taya mu amma idan kai roki Allah shiriyar su in Allah ya dora su akan daidai sai daga kasa ta miƙe kuma mutane ba sa son a faɗa alheri ku yi haƙuri yanzu ko kun san akwai wasu alkhairai na farko dai tukunna saukar abinci ba alheri ne ko ba alheri ba ya Allah ka sake rubuzo da kayan abinci kasa ya Allah ya Allah masara da hinkafa ka zago su kasa ya Allah sannan Allah ka kawo abin ya kuma ya Allah masu shago ya Allah masu shago ya Allah idan da gaske sun sayo mai araha ne suka isa sayar mana da araha Allah ka kwace jarin ya Allah Allah ka sa shagon ya koma kwankwatar alarma ta teme to alarma yadda a canja Allah ya shirye su to alarma an karbi shawara ka Allah ka shiri masu shagon mu ya Allah ka dawo da su kan hanya ya Allah amma in sun yi shiryuwa Allah ka kwace jarin ya Allah to kaga wannan alheri amma mutane ba sa so a fara sannan jama'a tsakaninmu da Allah yanzu mai ya sauka ni dinnan na je na sayi mai a mota na naira 980 da wani abu yau da 60 alaran ma ya sha da 25 jama'a sauki ya fara zuwa ko bai zo ba to wai wannan ne kuma wai ba za a faɗa ba saboda mutane sun fi so a ka faɗin sharri kana faɗa alheri to sai dai in ba ni zaka saurara ba a in dai ni zaka saurara to zan faɗa maka alheri to da wannan sauki shi ma Allah ya karo shi na ji malam gurunfin yayi wata magana yace to akwai kuma masu gidan man da ba sa son wannan saukin su kuma wai dan taba za su tuta yace amma ka ji kunya wallahi mai malam gurunfi yace an ji kunya a sai dai yanzu dan a da ke garawa shi zaka tuta a gidan mai saboda bakin cikin Allah ya kawo sauki to wallahi ka ji kunya to Allah ka ƙara sauƙaƙa mana sannan kwanan nan na ji wani program da ya iso gombe ba kuma gombe ba duk asibitocin na Najeriya shine yanzu ko kun san tiyata free of charge ake yin ta ake yi an fara sosai a tiyata na haihuwa operation na haihuwa in dai ka aka ce cs aka ce ɗa ba zai fita ba sai dai a ne a yi tiyata kwandala ba za ka biya ba wallahi kwandala ba za ka biya ba don haka muslim muslim cikin eh ai da an yi ta mana tsangwama ai ko to yanzu ma mun samu bakin magana muslim muslim cikin Allah ya kawo mana sauki Allah ya ƙara kawo mana sauƙi ƙarƙashin gwamnatin musulunci ya Allah. Ƙarƙashin muslim muslim cikin Allah ka ƙara kawo mana sauƙi a ƙasar nan ya Allah. Allah ka samu dace saboda haka yan uwa ana samun sauki muna addu'a Allah ya karo mana sauki ya karo mana budi duniyar mu da lahiranmu. mu da aka yace ya gashir lakum min dunubi ni lokaci yayi ne dan dazu to ai ka ji dan za an nuna mun lokaci yayi yi. to shi a yi jama'a hakuri waɗannan ayoyin zamu dawo kansu gobe insha Allah ta'ala na waya ta oh a ganin za mu dawo kansu insha Allah ta'ala gobe mu karasa sannan mu karasa sauran bayanai kafin nan ga bayanai dangane da waɗanda suka ainihin wato turo mana gudunmawa a gurgude a takaice insha Allah Thank you. Oh. Ah. to na farko akwai abdurrahman abubakar ya turo naira ɗari biyar ismail muhammad ya turo naira dubu ɗaya zakari haladu ya turo naira ɗari biyar wani bawan allah ya turo naira ɗari uku nura ali ya turo naira dubu ɗaya aliyu gambo isa ya turo naira dubu ɗaya hawawa ahmad umar ta turo naira ɗari biyar faruk tela ya turo naira dubu ɗaya wani bawan Allah turo naira dubu biyu abdullahi abubakar ya turo naira dubu daya ahmad ma dakiya abubakar ya turo naira ɗari biyu wani bawan Allah naira dubu daya muhammad ahmad umar naira dubu daya abdulwahab ya turo naira dubu daya fi sabilillah yasir muhammad ya turo naira ɗari biyu abubakar bomala abdullahi ya turo naira ɗari biyu usman adamu naira ɗari biyu bala menene abban ya abba ya tura naira ɗari biyar jibirin hamza ya tura naira 1000 wani bawan allah ya turo naira ɗari uku hamza ya sake tura naira 1000 sai wani bawan allah ya tura naira ɗari ya haya adam ya tura naira ɗari biyar ba muhammad ya tura naira ɗari total ɗin kudin yau naira dubu goma sha da ɗari bakwai kun fara yin gasa eh a ƙara dagewa yawa sannan wata abuna na jiya total ɗinmu na jiya naira dubu ɗari bakwai da goma da ɗari biyu da da biyu yau kuma naira dubu ɗari bakwai da da da ɗari tara da da biyu Allah madaukakin sarki ya saka kowa da alheri Allah ya ba mu aljanna Allah madaukakin sarki ya sa aljanna da zama komar mu Madina Eye Clinic sun turo gudunmawa na duk wata-wata da suke turowa Allah ya saka musu da alheri. sannan akwai gidan gidan rediyo na map rediyo a da talabijin ko sun fara sa tafsirin mu ƙarfe nawa ne to gobe za su bari tayi inda za su za su ringa sa karatun da haka sai a dinga saurara abinda muka faɗa daidai da ni da ko Allah ya haɗa mu a cikin ladan wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya zai mana hada ko ma inda na billahi tawfiqi to akwai dai wanda ya rubuto da damoyi duka ana cikin damuwa da wanda suka turo gudunmawa da wanda ba su turo ba Allah ka yaye kowa damuwarsa da wanda suka faɗa da wanda ba su faɗa ba Allah ka yaye kowa damuwarsa Allah ka sa aljanna da zama komar mu Allah ka sa aljanna da zama komar mu Allah ka haramta wadatin naman jikin mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin